Yajin aikin malaman jami'o'in na jamhuriyar Nijar wanda shine na biyu a cikin watan na Satumba na faruwa ne a washe garin wani taron manema labarai da ministan ilimi mai zurfi Ben Omar Mohammed ya kira domin sanar da jama'a cewa gwamnatin kasar ta biya mafi yawan bashin albashi da na kudaden bincike da malaman ke binta. Sai dai kungiyar malaman jami'o'i mallakar gwamnati a ta bakin mataimakin sakatare janar dinta na Bala Adare a zantawarsa da muryar Amurka labarin ba haka yake ba. domin kawo wannan lokaci gwamnatin bata cika alkawalinta ba in ji shi tuni dai yajin aikin na tsawon mako daya ya fara tasiri a harkokin koyarwa a jami'ar abdulmumuni ta yamai inda shugabannin kungiyar ɗalibai suka fara nuna damuwa a kai Shaibu Sallau shi ne sakatare janar na kungiyar ɗalibai ta Iyenun. Wanga yajin aikin mu yau a sunan muna yan makaranta yana bata mana da lokaci. Tunda yau duk satin da suka bata duk ranar da suka bata yana shafar karatunmu kwarai ba kaɗan babban ciwon nan kuma a yau mu da kanmu ma muna cikin wannan matsalolin na rashin biyan alawus alawus wanda ake ba wata uku zuwa wata uku. To wanga matsalolin da mu da wanda muke iya cewa a sunan muna yan makaranta gwamnati shine ya koma wajibi gare shi ya zo ya ɗauki matakai shi ma sama'ila alasan wani ɗalibin cewa yake karatu ya shige a cikin juna maimakon kai shekara biyu a matsayin shekara guda shekara biyu kake ko zuwa uku saboda wannan cikas aka samu tun can azal yanzu idan aka ce kuma a ci gaba da wannan zanga-zanga ta musanin jami'a za mu shiga cikin halin da muka mu san ba ya zai kasance a gaba amma ba zai gyara mu ba dukkaninmu don kama da mu ɗalibai har shi gwamnati ba zai gyara shi ba yajin aiki na na jami'a da kansa da yawa idan muka lura su musanin jami'o'in nan ba nan kaɗai suke kula ba idan ku lura ko a cikin su manyan likitoci akwai manyan musanin jami'ai su ne ke zartar da komai a can ma kan iya samu wani cikas kuma wajen su marasa lahiya sai masu kula da manyan service kin su ma an san shashar ne idan yanzu ka zage kamar yau idan kun je za ku ga mutane da ya kama su je su gana da wa'annan likitoci su yi musu dibin lahiyar jikin nasu Daga shekarar samun 'yancin kai kawo shekarar da tara, jami'ar Abdulmumuni ta Yamai kaɗai ce ke rataye a wuyan gwamnatin ƙasar Nijar kafin daga bisani a shekarar da goma a kafa wasu jami'o'i bakwai a sauran jihohi domin takaita wahalhalun ɗaliban ƙasar waɗanda galibinsu 'ya'yan talakawa ne ke zumuɗin neman gurbin karatu a cikinsu sai dai da alama wankin hula na neman kai hukumomin ilimin ƙasar dare ganin yadda a baya-bayan nan biyan albashin malamai da kuɗaɗen alaus alaus ɗin ɗalibai ke neman zama wani babban jidali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.